Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 24 ga watan Yuli shekarar 2019 akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara a sarauniya nomad dalal duniya sai kuma alfa radio a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, baba ya ko makeri ne tare da Sarfila Hashim Gumal za mu gabatar muku shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai. To baba jiya talata an bayyana Boris Johnson a matsayin wanda zai maye gurbin Theresa May a matsayin Firaministan Birtaniya. 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka sun zargi shugaban kasar Amurka Donald Trump da yunkurin murkushe kudurin dokar hana rasha shishigi a zaben Amurka na 2020. hanyar da kasar sudan ta bi don kafa gwamnatin farar hula za ta zama mai tsawo da wahala a cewar wani jami'i kanan labaran kenan idan ko kuka gama jin labarai za ku ji cewar 'yan sandan gwange da ke jihar wato maiduguri da ke jihar borno sun lankada wani matashi dan karen wato kashi kenan har lahira wannan yar wannan matashi ke nan da aka mai duka harar lahira bayan haka 'yan najeriya kuma suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a kan sunaye 43 da shugaba muhammadu buhari ya aike wa majalisar dattawan najeriya domin a tantance su kuma a tabbatar da su a naɗa su mukamin minista yanzu kamar ido. an ɗauki minista guda biyu an bata ƙuri'a nawa muka samu a wajen ga bauchi ya cancanta a bata guda biyu amma da ya kamata a raba tunda wannan bauchi ta gabar ce to da ya kamata a kai ta bauchi ta tsakiya madina dauda kuma na tafi da shirinta na demokaradiyya a yau amma duk sai ba an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel jiya talata an bayyana boris johnson a matsayin wanda ya nasara a takarar masu ra'ayin rakau da aka kwashe makonni ana yi domin mai gurbin theresa may a matsayin shugaban jam'iyya wanda hakan ke zama sharar fagen gayyata da sarauniyar birtaniya za ta yi masa yau laraba domin ya zama sabon firaministan kasar. johnson tsohon ɗan jarida mai dogon buri kuma wanda ya taba zama magajin garin london ya ta'allaka rayuwar siyasarsa ga wannan babban matsayin to amma ko irin haba-haban nan da akan yi masaban shugaba da ƙyar ya samu don tunima matsayinsa na firaministan ya hau wato ya hau tsini muddin bai guna da al'amuran da yadda ya kamata ba to wajen wato to wajen gazartar da wa'adin sai ya doke lord rockingham wanda ya yi kwanaki 96 kadai a kan mukaminsa a shekarar 1970 wato 782 a matsayin firaministan birtaniya mafi gazartar wa'adi 'yan tawayen cikin jam'iyyarsu wanda philips hammond ke jagoranta sun fito karara sun bayyana cewa idan har yi kokarin fitar da birtaniya daga kungiyar tarayyar turai ba tare da cimma wata yarjejeniya ba a brussels to za su haɗa kai da 'yan jam'iyyar adawa wajen durƙusar da gwamnati da kuma yin kafar ungulma tsarin ficewar kungiyar turai da aka yi wa lakabi da ficewa ko ta halin kaka hakan ka iya kaiwa ga gudanar da zaben gaggawa wanda zai yi wuya 'yan ra'ayin rikau su ci. 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dokokin amurka sun zargi shugaban kasar amurka donald trump da shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa wanda ɗan republican ne da take-taken danna wani kudurin doka da aka gabatar da zuma kare zaben shugaban amurka na gaba daga duk wani katsalandan daga rasha da sauran ƙasashe sun kuma yi gargaɗin cewa saboda take-taken trump da shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa ɗan republican mitch mcconnell lokaci na ƙurewa na samar da ingantaccen tsari gabanin zaben shekarar 2020 da alamar shugaban masu rinjaye bisa bukatar wato fadar white house ya mai da take-taken murƙushe duk wani ƙudurin doka mai inganci a matsayin babban abin da ya sa a gaba a cewar mark warner mataimakin shugaban kwamitin leƙen asiri yayin da yake zanta da manema labarai lokacin wani taron manema labarai a ginin majalisa a jiya talata. hanyar da ƙasar sudan ta bi don kafa gwamnatin farar hula da za ta zama mai tsawo da wahala a cewa babban manzan amurka a ƙasar mako guda bayan da majalisar mulkin sojojin ƙasar da ƙungiyoyin 'yan adawa suka cimma yarjejeniya ta bayyana yadda za su gudanar da mulki a cikin shekaru uku yarjejeniyar dai ta biyo bayan zanga-zangar siyasa da ta shafa watanni bakwai ta kuma saukar da daɗin shugaban ƙasar Omar albashir kuma yawancin zaman tattaunawar ya haɗa da ƙusoshi a ƙasar da ke da arzikin mai. amma akwai sauran ayyuka masu yawa da suka rage a yi a cewar donald booth jakadan amurka na musamman a sudan tun lokacin da aka naɗa shi a matsayin wato a matsayin makonni shida da suka gabata booth ya shirya zaman tattaunawa masu yawa a khartoum da brussels da kuma addis ababa inda bangarori daban-daban ke kokarin bayyana damuwarsu da kuma yadda suke kallon sabuwar kasar sudan za ta kasance a wani taro da aka gudanar ta kan waya a brussels jiya talata Bus ya yi nuni ga wasu ɓangarorin da ya kamata a tattauna a kansu. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jiya talata fadar white house ta yi hasashen cewa majalisar dokokin tarayya za ta amince da wata sabuwar yarjejeniyar farfado da damar da gwamnati ta ta iya biya bashin da ake binta cikin shekaru biyu masu zuwa ta hanyar janye iyakar da aka gindaya ta adadin bashin gwamnati ke iya ci a lokacin guda kuma a samar da adadin kudaden gwamnati za ta iya kashewa duk shekara har zuwa shekarar da da ashirin 2021 ina tunanin wannan yarjejeniya ce da za ta iya samun amincewa a cewar mai bayar da shawara kan harkokin tsimi da tanadi mafadar white house larry kudlow ya ci gaba da cewa ina jin mutane suna amincewa 'yan jam'iyyar democrat da republican ba wai duk abin da muke fatan samu ba kenan amma ta zarce iyakar adadin kudaden da gwamnati za ta iya ranta wannan na da muhimmancin gaske ba za mu gaza ba a fannin tsaron amurka yarjejeniyar da aka cimma ranar litinin tsakanin shugaban kasa donald trump da manyan 'yan majalisar republican da democrat da alamun zai kawar da rufe ayyukan gwamnati kamar wanda ya faru na tsawon kwanaki 35 wanda ya faru wato wanda ya rufe ayyuka masu yawa a shekarar ta gabata har zuwa watan janairu amma batutuwan kashe kudade kan wasu abubuwa da aka ware za su iya ci gaba da tasiri a 'yan kwanaki kafin kasafin kudin shekarar 2019 ya kare a watan satumba. daga ƙarshe wani alkali a puerto rico ya bayar da takardar izinin binciken wayoyin gwamnan wannan yankin ƙasa na amurka richardo russello da wasu makarabansa na siyasa su goma sha ɗaya saboda taɓar gaza da suka yi da aka gano ta wayar hannu an bayar da takardar izinin ne ga mutanen da suka ƙi bayar da wayoyinsu a wani ɓangaren binciken mai magana da yawon ma'aikatar shari'a ta puerto rico ya faɗa kamfanin dillancin labaru na associated press sammacin na zuwa ne kwana guda bayan da masu zanga-zanga suka cika kwanaki goma a jere domin nuna rashin goyon bayan su ga gwamna ricardo rossello amma an kawo ƙarshen zanga-zanga da daren ranar litinin bayan da 'yan sanda suka yi amfani da barkonon tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zangar da suka haɗa a kusa da gidan wato a kusa da gidan gwamna a babban birnin shanwan labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A Najeriya al'umman kasar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan sunayen mutane 43 da shugaba Muhammad Buhari ya aiki wa majalisar dattawan kasar domin tantancewa da amincewa da su ya nada su mukamman minista. a hirarsa da wakilinmu na kano mahmud ibrahim kwari ɗaya daga cikin makusantan shugaban abdulhamid danbalki wato kwamanda ya ce bai kamata a baiwa wasu jihohi kujerar ministoci guda biyu ba kuma yana cewa abin da na kallaci wannan zubi kasan idan allah ya kaddara abu zai faru zai faru amma mu muna da aya tambaya akan wasu ministoci don ba don wani abu ba za ka ga cewa wasu ministocin bai dace ma wata jihar a bata wata ministoci biyu ba za ka ga cewa wannan bangare fa ba zaben mu suka yi ba amma an ba su minista biyu kaga bangaren sokoto ta kamata a ce an ba minista biyu ko kuma a kara wa jigawa ya zama minista biyu ko kaduna ta zama minista biyu domin nan ne matattarar ƙuri'ar shugaba muhammadu buhari to za ka ga cewa idan ka duba bauchi za ka ga gaba ɗaya katagun emirate gaba ɗayanta take da ministoci biyu wannan nan ma tunda akwai tsohon minista da ya kamata ministan a ɗauko kuma a wani bangare na bauchi tunda bauchi ita ma helkwata ce ta siyasar shugaba muhammadu buhari kaman kwamanda na cewa yadda aka fasalta tsarin yadda aka rarraba mukaman babu daidaito a ciki kenan akwai daidaito amma kuma akwai rashin sani don ba za mu ce kuskure ba amma dai ni na tabbata mai girma shugaban kasa muhammadu buhari binkicen da ba za mu ce ba daidai ba ne amma dole mu a mu 'yan siyasa muna da hangen da shi bai da shi tun da mu muna tare da talakawa ne. Kana ganin kamar wani wasu jihohin ba su cancanci a basu kujeru biyu na minista ba kenan? Wallahi bai cancanta ba. Yanzu kamar Edo an ɗauki minista guda biyu an bata. Ƙuri'a nawa muka samu a wajen. ga Bauchi ya cancanta a bata guda biyu amma da ya kamata a raba tun da wannan Bauchi ta gabace to da ya kamata a kai ta bauchi ta tsakiya. ba ka ganin wannan yanayin zibi da aka yi kamar shi shugaba Buhari ya getta al'amura tun da a waccan gwamnati musamman Kano ya ba ta minista ɗaya ne yanzu kuma ya ba ta biyu. To Kano ba za mu ce da shugaban kasa komai ba sai dai mu ce madalla to amma za ka ga cewa a munisocin da ibayar guda biyu ɗaya ya cancanta ɗaya bai cancanta ba. abin da ya sa bai canta cancanta saboda ba mutum ne mai ma'amala da al'umma ba shi kuma minista ai ana son ya wakilci jiharsa ya zama mutum ne mai amana ya zama mutum ne wannan isan abin da yake ba mai son zuciya ba don haka idan ka ɗauko ministan guda ɗaya ba shi da dangantaka da 'yan siyasa to ina ma talakawan za su gan shi yana cikin gra a zaune akwai kuskure da aka yi muna fatan shugaban ƙasa gyara ana so a duba gaskiya da riƙon amana tarihi shi yake yake maimaita kansa mutanen kano duk sun san su wasu ma 'yan najeriya sun san mai ya faru kana so shugaba buhari ya sake kallon wannan list kenan don a tabbatar da wancan tsari da kake ganin shine ya fi dacewa da bukatun ku siyasa wallahi ne ina ganin cewa shugaba muhammadu buhari ko da ba zai zama shugaban kasa ba ya riga ya gama 2023 to ya kamata isan cewa shi uba ne a siyasa itsai da mutumin kirki mu sake zabansa to don haka idan mun ba shi shawarar wasu ba su cancanta su zama ministoci ba sannan wasu jihohin bai kamata a ba su minista guda biyu ba ya kamata sai a duba minista in za a bayar guda biyu to a duba jihohi mafiya rinjayen ƙuri'a da mafiya siyasar shugaba muhammadu buhari da suka yadda da shi suka zaɓe shi to irin waɗannan jihohi don an ba su manasoci guda biyu babu laifi. to madalla wato wani makusancin shugaba muhammadu buhari kenan a hirarsa da wakilinmu na kano. wani magidanci a maiduguri da ke jihar borno najeriya ya ce 'yan sanda sun kashe masa ɗansa babu gaira babu dalili haruna dauda ya kai ziyara a gidan mutumin kuma ga rahoto da ya shirya mana wata da ake kira fatima sama'ila kenan ke bayyana kokenta game da yadda wasu jami'an 'yan sanda suka zo suka kwashe su da ita da dan uwanta har suka yi sanadiyar mutuwarsa a ofishin 'yan sanda da ake kira gunge police station da ke cikin garin maiduguri wannan lamari dai ya hukuni a ranar juma'ar ta gabata inda waɗannan jami'an 'yan sanda suka kame wannan saurayin da yarsa aka yi awon gaba da su zuwa ofishin 'yan sandan da ke gwange wadda har suka yi kwana guda a hannunsu wanda washe garinsa aka shaida iyayen yaran cewa yaron ya rasu mun dai nemi ƙarin bayani wajen yar shi wannan marigayin ko me haɗa su da jami'an 'yan sandan ga dai abin da take cewa ba abin da kai yi ba abin da muka yi 'yan sandan suka ce muku lokacin da suka kai ku ofishin 'yan sanda ba su tambaye mu ba ko sai suka ah, karma yakwa cikin sel ko ya ba su tambaye mu ba shi ba a kai shi bayan sel ba a gabana aka dake shi duka buga ta kai ta kunne buga ta kai ta kunne da ido ina ba su hakuri ina kuka ina neman alfarma su yi hakuri shi wanda aka yi abin da shi yana tsaye na ce ka yi hakuri ka musu magana kwarsu da ke sai ce za mu ga takamanki yanzu a gaban ki dai suka kashe dan uwan naki ba a gaba na suka kashe shi ba amma a gaba na suka dake shi illan da na riga na san wannan ba zai tashi ina neman alfarma wannan mutumin sai buɗan bakin shi ya ce masa nan gaba in ka gani ko layi ma za ka canja na ce ka yi haƙuri ko don mutunci ko don idan mama tana ta kuka ka tana hawan jini tana binka duk da ma bamu san me aka aka maka aikata muka fa kai hakuri to lokacin da dan uwan nake rasu me suka ce da ke akwai ni su fara ba ga gaya mun ma ya rasu ba saboda lokacin da suka ce a je a sa a wannan wani lungu ina jin ihun sai ina kuka suka ce a je a kulle suka zo suka sani suka kulle ni basu tambayar me ya kawo ki ba yaran nan ina ganin dama hankali hankali na baya jikina tun wannan dukan da na gani ke ce yarsa ko shi ne ni ce kanina ne na uku ban gansa ba ban gansa ba sai misalin karfe takwas sai na ga an riko shi an tallafo shi na da malam muktar musa dai shine mahaifin wannan saurayi da ake kira hassan muktar dan shekaru 22 da haihuwa da kuma game da ajalinsa a ofishin 'yan sandan da ake kira gwange police station ya mun bayani game da abin da ya wa kana tsakanin jami'an 'yan sandan da kuma dan nasa kamar haka eh abin da ya faru din akan akuya ce da suka kamo akuya na suna bugo shi kuma mun riga din ya ce masa kai ya ko ka kama wannan akuya ta mutane in kun kashe ta ai ba za a bar mu ba shi dan kadin shi dana to da suka saki akuya din shikenan shi wannan mobile police ya tambayi yara din kai me yasa kuka saki wannan akuya sai suka ce a ga ya hafan wancan shi yasa mu saki akuya din kan Hassan ya zo ma dama ya gama kukin da bindiga to da ya kukin da bindiga Hassan sai durkusa da kafa shi yana tafiya da rarrafe da rarrafe haka ya zo wajen shi da ya samu sai kwalfe shi da mari ya zo shaƙe shi kuma sauran mutane ma su ne suka zo suka suka kwace shi da kyar muna da kamar misalin kare biyar shi wani ana ce mai basaran da a cikin mobile phone din da suka je kamar misalin kare biyar da rabi suka zo suka ce baba ina dan naka sai na ce gashi ana ina yaya tashi sai na ce ga ta anan gurin sai suka ce to duka muna son muna son su eh suna son ganin su da suka zo kawai shi take ma hasan na gurin shi suka sami hi anku shi suka jefa shi a bayan nafe akwai wani dan guri da ake sa kaya a bayan nafe shi suka jefa shi da suka jefa ma ruwa na ce anya yaran nan ko za su bar min je dawo da rai na ce a bako ne yanzu za mu bi bayan sa ai da muka zo gida da safa da Allah ya kai mu kamar misalin karfe 6 ma saboda sun kwana da basu ci ba abinci haka suna mana haka shi GPO din na gurin sai kira lawane ne bulamomi ne aka zo aka tara su a gurin can dai su basu gaya mana yara su ba sai misalin karfe uku da rabi shi shikenan ya GPO din ya ce mana ai ga ga fari ku je ku ɗauki yaron ku yaron ku Allah ya mishi cikawa. Likafani kenan. Likafani. Ya saya ya bada. Yanzu haka ma ne yana hannun wancan yaron. Na kuma tuntubi kwamishin 'yan sandan jihar Borno Muhammad Aliyu Daso game da aukuwar wannan lamari ga kuma abin da ke cewa. Game da maganan zancen mutuwan yaro na samu labari akan wani abu mai makamancin yadda ka faɗan nan amma abin da ya sa ba ba baka tabbaci yanzu ba na kafa ana bincike a kai lallai akwai abin da ya faru da ya kai ga halakan wani yaro an kafa kwamiti da yanzu ana bincike eh yanzu aka an kafa kwamiti ana bincike har yanzu dai ba kammala yiwa wannan yaro jana'iza ba sakamakon takaddaman yadda yaron ya rasu tsakanin jami'an yan sandan da kuma iyayen yaran haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To Allah ji musulmi. Waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu lokaci ne da za mu kawo muku wannan shiri. Demokradiyya a yau. Jama'a mu da saduwa a wannan shirin. Ni ce Madina Dauda. A da an taɓa yi wa Najeriya taken ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Wannan taken yanzu yana nema ya zama dalili na muhawara a tsakanin 'yan ƙasa domin a wannan yanayi na demokradiyya da ake ciki na samun walwala da faɗin albarkacin baki da wakilci yasa wasu na ikirarin raba ƙasar kashi-kashi. 'Yan kudu sun ce a basu yankin biyafara. 'yan yamma sun ce a basu yankin ududuwa yanki ɗaya da bata nemi ɓallewa ba ita ce yankin arewa amma kuma akwai wata ɗamba wadda ita ce wata shiya a arewar da ta ce za ta bi 'yan kudu ita ce shiyar middle belt menene yasa aka daina ikirarin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ku biyo ni don jin yadda za mu warware zare da abawa tare da ƙwararre a fannin karatun ƙasa da ƙasa da diplomasiya farfesa usman muhammad na jami'ar bez da ke nan abuja inda zan yi masa tambayoyi akan komawa ta farkin zama ƙasa ɗaya al'umma ɗaya masu ƙaunar juna babu tsangwama babu tsana ko ƙyama. Farfesa me yasa demokradiyya a Najeriya ta kasa magance zaman tsangwama da tsana a tsakanin 'yan ƙasa ne? A duk sanda ɗan adam ya ɗauki wani tsari irin na mulki da zamantakewa na wata ƙasa na wani jinsi na wani nahiya ya zo ce shi a lambarin sai ya dasa shi za a samu matsala irin wannan na tsangwama matsalar rashin ingantan tafiya da al'amarin da kuma matsalan gane tafiyan gaba daya tunda na daya ba al'adarsa ba ne ba kuma wahayi aka yi wanda aka ce yabi ba. To kenan a Najeriya nan ba mu kai wannan manzalin ba kenan yawan shekarun nan da muka yi muna cikin demokradiyya? To in kika lura su shekara nawa suka yi suna ta wannan suna ta matsala suna samun matsala. Shekara ɗari biyu da kusan hamsin da wani abu suna yi. Su kuma sun yi imani wannan zama ita ce zama irin tasu ita ce zama wacce ta karɓe su ita ce zama wacce duk inda aka samu matsala dole a koma kundin tsarin mulki wanda suka tsaya suka zayyana to mu kundin tsarin mulkin ma gashi yanzu shekara ashirin ana ta canja shi ana ta mai kwaskwarima ana ta gyaran shi ana ta nuna wajibi ne dai a duba saboda wasu abubuwa ba za su iya daidaita ba idan ba a gyara su ba idan ba a yi dokoki wanda suka ma shafe wasu ba to a haka za a yi ta tafiya har kuma san da za a ce eto eh waya Allah demokradiyyar nan ta inganta amma fa kada ki manta cewa wannan demokradiyyar ba lallai ne ya gamsu da kowa ba akasarin mutane ba su ga roman demokradiyyar nan ba saboda irin yadda 'yan kasan suke tafiya da wannan demokradiyya da yadda ake tafiyar da ita demokradiyya ce wacce muka dauka mai tsadan tsiya demokradiyya ce wanda muka dauka kuma wanda na san kai wanda duk inda aka sa akan kujeran in lokacin shi ne to babu shakka za ki ga ya sa san rai da san kai shi bai duba ƙasa yana duba iyalin shi ne aljihun shi ne da mukamin da aka sa shi. To ko shi sa wasu suke ganin kamar masu muradin zagon ƙasa na ruguza ƙasar ne suke ire-iren waɗannan abubuwa. Na farko dai inda za a samu shugabanni na gari. Shugabanni na gari su ne wanda aka yarda da su aka zaɓe su suka kuma tsaya tsayin daka su kare muradin kowa da kowa cewa ba bangaren nan ba ko bangaren can ko kabilan nan ko kabilan can to idan da za a samu irin wa'annan shugabannin wanda za su zo su daidaita kasa su nuna cewa ga turban da ya kamata kasa a sa ta tafi su kau su nuna cewa kuma idan lokacin ka yayi ka kau to wannan ma demokradiyya ne ka inganta zaman demokradiyya a duniya gaba daya amma akasari ana samun akasin haka ne mutane da yawa in suka hausar rai suke sawa kuma ba su so su kau ba su so wasu su hau ba su sa son su ga kuma wata jam'iyya wadda ba tasu ba ta hau kayi maganin federaliya wacce ita ce muke yi a najeriya yanzu to za a iya cewa federaliya ce ta gaza ko ɗambar da masu mulkin mallaka suka dasa wa ƙasar ne to duka biyu ne na ɗaya na gaya miki cewa demokradiyyar nan tana da tsada tsadanta shine tafiyar da ita bayan da za a yi ka tafiyar da irin wannan demokradiyya na shugaba mai cikakken iko wanda yake yana da iko akan ƙasa da majalisa ba tare da an duba an ga cewa majalisar nan kwamiti-kwamiti da za ta zauna aiwatar da ƙasa kan shi da yadda mulki zai gudana a ƙasa kuɗaɗe ne masu dama ake nema sannan su kansu 'yan majalisan tunda ba gidajensu suke ba suna zuwa dole ne a basu wasu kuɗaɗe na kula da su da iyalansu to wa'innan abubuwa da kuma fita oversight functions su fita su je su gano abin da suka ji ba su tabbatar ba ko kuma za su tabbatar ko su aiwatar ko su yi doka a kai to wajibi ne wannan tafiyar da mulki haka yana da makudan kuɗaɗe to nan kuɗaɗen suke tafiya a nan kuma ake samun miskila nan da ake tafiyar da gwamnati to wannan demokradiyya irin na amerika ne ba shi da sauki mun ɗauko shi mun ɗora mu kanmu sannan kuma ba mu da kafofi na shigan kuɗi wanda kuɗaɗen nan ba wai kawai kafa guda ɗaya ba ne mai to shi yasa dole ne bin ya yawa ba zai ji mai ba kuma an riga an bar zane tun tuni tun ranar gini akasarin abubuwa da ya kamata a najeriya ba a yi ba yanzu ake yi to a yanzu sai ya zama cewa za a sha wahala na samun albarkan demokradiyya da abubuwan da za su inganta rayuwa a ƙasa to wa'innan suna neman makudan kuɗaɗe na gaske ta yaya to za mu magance wannan matsalar to sai an tashi tsaye an nemo 'yan ƙasa na gari wanda za su kishin ƙasan su ji tsoron Allah sannan kuma su sa ƙasa a gaba ba aiki ba ba aljihunsu ba ba iyalinsu ba to idan aka sami irin wa'innan to babu shakka za su nuna hanya za kuma su fito da dabaru yanda za a samu yanda demokradiyyar nan za ta duba talaka amma kowa kika dora a wurin a cikin wannan aiki to zai yi ne yadda wasu suke yi ba zai bambanta ba saboda ba a canja shi kan shi system din ba tunda ba a canja shi ba kowa ya kike da hankoro da kuma burin ya canja al'amari da wahala ya canja al'amarin saboda duka masu tafiyar da mulkin sun dulmiya kan yanayin turba da kuma foundation din da aka gina wannan abu sai an canja wannan foundation an canja tafiyan an canja yadda system din yake kafin ki ce za ki ɗauko wani wanda kike da yaƙini zai canja al'amari duk yadda ya kuri da ikirarin canji ba zai samu wannan canjin ba domin duka makarabansa na ƙasa da shi ba shi suke wa aiki ba ba ƙasa ba suna duba menene za su samu daga shi ainihin system din wato daga shi kanshi foundation din da ya kafa su a tafiyan da suke farfesa yaya za mu yi ne zaman tare ko jituwa ta ɗore a wannan ƙasa tamu to na ɗaya dai zai yi wahala ni na sha faɗa duk inda na tafi zai yi wahala mu zauna lafiya tunda shugabanninmu azzalumai ne duk wanda aka kawo aka dora sai ka ga miskilansa ya fi na wancan duk yanda ka yadda da shi duk kuma yanda ka sadaukar da ranka a kansa sai ka ga cewa shi ikirari kawai yake ya canja al'amari amma ba zai iya ba saboda system din ba zai iya canja ta ba kuma zai dulmiya a ciki ya lalace ya shagalce ya manta da al'umman da suka wahala domin su ga wannan al'amari ya canja ƙasa ta canja ta samu walwala na ɗaya kenan na biyu akwai sa hannun 'yan ƙasan waje da gwamnatin ƙasan waje babu shakka ba su son su ga wannan canji su kuma waɗannan shugabanni ba sa so su canja al'amarin saboda sun riga sun zama 'yan kuntukunsu sun zama karnukan farautansu da an ratsa da su sun shiga wannan gidan suka samu wani alfarma na tafiya wurinsu suka je suka yanda kasashe suka ga yanda kasashe suke tafiyar da al'amarinsu kuma suka ce to za mu taimake ka a kaza a kaza a kaza a kaza amma ga abin da za ka yi mana shi ke nan magana ta lalace su kuma nan duk yanda ka zo da niyyar canja al'amari ba za ka iya ba saboda su suke juya al'amari a ƙasa ta fannin duniya da kuma fannin kuɗi da bankuna da business na duniya wanda za a kai a kawo suke canjawa suke da manyan bankuna suke iya faɗa maka za su taimake ka a fanni kaza wanda ya azara ya dame ka misali kamar fannin tsaro ne ko kuma talauci ko lalacewan ƙasa su suka san sirrin su wani lokaci ma suke ƙara dagula al'amarin domin dole ka je wurin su kuma za a gaya ma in dai kana son wani sa'ida sai ka hada da su su suka san kan al'amarin to idan 'yan ƙasa suka ce sun ki aka samu kuma shugabanni na gari sannan aka samu kundin tsarin mulki wanda ke tallafan talaka to sannan ne fa za ki ga canji amma a yanda muke yanzu da yadda muke tafiya yanzu to jani zai faɗo kowane ɗan siyasa ne ya zo jani zai ɗauka. Yadda shirin ya kawo jiki kenan a yau. A madadin Farfesa Usman Muhammad na Jami'ar Bez da ke nan Abuja, ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu, mu huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. ce jiya talata an bayyana boris johnson a matsayin wanda ya nasara a takarar masu ra'ayar da kawo da aka kwashe makonni ana yi domin mai gurbin theresa may a matsayin shugaban jam'iyya wanda hakan ne ya zama sharar fagen gayyatar da sarauniyar birtaniya za ta yi masa yau laraba domin ya zama sabon firaministan kasar yan jam'iyyar democrat a majalisar dokokin amurka sun zargi shugaban kasar amurka donald trump da shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa wanda ɗan republican ne da take-taken danna wani ƙudurin doka da aka gabatar da zummar kare zaben shugaban amurka na gaba daga duk wani katsalandan daga rasha da sauran kasashe. hanyar da kasar sudan ta bi ta iya bin wato za ta iya daɗewa ta samun farar hula za ta zama mai tsawo da wahala a cewa babban manzan amurka a kasar mako guda bayan da majalisar mulkin sojin ƙasar da kungiyoyin 'yan adawa suka cin yarjejeniya ta bayyana yadda za a gudanar da mulkin cikin shekaru uku. To duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirin sai dai kafin mu yi sallama bari mu taya sabon sarkin fadan sarkin zangon kumasi alhaji amadu galadima murna wanda shine galadiman sarkin musulmin north america kuma tsohon dan lawan kumasi yanzu ya zama sarkin fadan zangon kumasi bayan rasuwan alhaji wato ibrahim mai talma tsohon sarkin fada allah ya kansa kuma allah ta riko ya sanya alkhairi a cikin sabon naɗi da aka yi yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka musamman sarfi hashim gumal ne taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wanda ya shirya ya bada umarni malam cv da kuma injiniyan mu na wannan safiyar mr kevin baba ya kuma keri ne daga nan washington ne ke sallama da ku salamu alaikum Afrique.